A'a Allah taimaki ango ango ka sha kamshi ka zo ba mu labarin amarya kenan. Dan Allah dan annabi ni ba wannan bane abin da ya kawo ni. Ni ba shine abin da ya kawo ni. To me ya kawo ka? Naira dubu ɗari biyar da sha uku na kashi. Lalle ka yi kokari to amma duk kuɗin me ya haka? Kuɗi ne na kayan aure da da duk abin da ya kamata a ce an saya. A lalle ka yi kokari sosai malam ango to yanzu ka zo ne ka ƙara mana wasu kuɗaɗen. Lashe ce da kai biya na za a yi damun da kuɗi na za a yi. Kamar ya To me ya zafi haka? Me ya faru? Ko yaya ina matsayin ango ina matsayin mijin yarinyar na. Ko yaya na dan tunkariyar ne yadda ka san ta ga wani dodo ko aljani. Subhanallahi. To ke Saude me yasa zaki haka Saude? Ina kallon fuskar shi kaman aljani. To kai dai ka dai ji abin da Saude ta ce wa fuskar ka kaman aljani idan tana kallon ka. Ka tabbata ta biya da ta tabbata a damun da kuɗi na to kai ai ba haka ake yi ba ai sai kayi hakuri ka san na mace fa dole sai kana lallashin ta ni da kuɗi na da komai kuma in tattaro in kashe kuɗi na in ajje mutum kuma sannan ni ne kuma zan laba shi ba zan laba ni ba eh mana sosai mana ita na mace ai dole sai da lallashi haka ake yi to haka dai tsarin yake wallahi tun ba yau ba tun iyaye da kakanni ni duk wannan abin ba shi nake bukata ba ni abin da nake da bukata shine idan dai har ba za a bi ni ba a yadda nake so to ni ko sallama ta za to ai ko ina ga sai dai ka sallame ta din kawai zai fi sai ka sake sabon wani aure abin ka waye zai so wani kayan muni ga muni ga bakin hali to mu da yanzu gaskiya ba mu sanya zami da kai ba ka zo kana wani cewa a biya ka kudin auren ka yarinyar da ko ba ka shiga daki da ita ka kulle kofa da kulle kofa ba wuya na sha ba to ke saude yanzu tunda an yi haka ki yi hakuri mana ki lallaba kawai ki koma wallahi ba inda zan je da koma gidan Alhaji wallahi kuma in tafi yawon duniya kuma in na tafi ba zan dawo ba. To tunda dai an yi haka yanzu shikenan shari'a ta zo karshe a wannan community na sai na faɗa magaji barista gogoro oluwali mun yanke hukunci an raba wannan aure kai kuma da kake cewa a biya ka kuɗin auren ka ba za a biya ka ba sakamakon ka shiga ɗaki ka kulle kofa da yarinya. Eh za ku zo ku ku da ku yanke mun kunci a cikin gidana ha ku ku da wani bai. To kwantar da hankalinka duk ba wannan ba ma yanzu nan zan faɗa maka abin da yafi wannan auren naka da kai daɗi. yawa to abin da nake so da man jike. Abin da yafi wannan auren naka daɗi kuma yafi komai muhimmanci a yanzu ba komi bane illa Abdili Sob. Shi ne farin ciki na. To ai ko in dai haka ne shikenan magana ta kare an raba wannan gardama tunda na zo muku da Abdili Sob. Yawwa shikenan. Asalin shikenan ma kuwa saboda Abdili Sob website ne da application namu wanda muke sayar data akan farashi mai sauki wanda inda kuka fara siya to ina mai tabbatar muku da cewa za ku more za ku ji dadi za ku gyagiji. <laughs> sannan za ku iya siyan item katin waya a wannan application din namu muna yin item to cash akwai electricity bill payment akwai result check akwai cable subscription da duk wani abu da ya shafa harkar so da mun taska ya gaya mu to ai taska baya wasa da harkar mora sa kullun yana siya shi yasa ya gaya miki haka nake so kowa yayi da jikinsa kuma a wannan kamfanin namu mai suna Abdili so muna sayar da datan mu ne akan farashi mai sauki muna sayar da datan MTN Glo Itel da na mobile ai da ka faɗa mun to yanzu ba gashi ina faɗa maka ba kuma ai ba ma kai kaɗai ba yau so nake na faɗa ma duniya kowa ji ya sani saboda kowa ya zo a fara morar raɓasa da shi wannan mutumin fa yana kan sa. to kamar dai na gaya muku muna da datan MTN Glo Itel da na mobile kuma dukkan su muna da su ne akan farashi mai sauki yadda kowa zai iya siya Allah ya maka albarka ka ji maganar gaskiya asalin maganar gaskiya ma kuwa saboda in dai harka ce ta morar raɓasa to inda kuka zo wannan kamfanin namu mai suna Abdili Soft to magana ya ƙare insha Allah don haka ba tare da ɓata lokaci ba faka faka ku ya kan Google Play Store ku je ku yi download din wannan application namu mai suna Dili shop Ku yi downloading ku yi register fa domin ku fara more gara basa. yawa Don haka yanzu suwaye da suwaye za su yi downloading din wannan application din namu. Gani ga bazuka. To sai suwaye kuma za su yi downloading. Ga mulmuli. da ni. To ai ba ma ku kaɗai ba ma kowa zai iya yin downloading saboda Abdili shop na kowa ne gidan more gara basan data ne. <laughs> don haka a yanzu nan ma da kuke kallon bidiyon nan ba sai kun sha wahala ba ku shiga description ko kuma comment section zan aje muku link din application din namu da link din website din namu ku duba za ku gani a dauka wannan shine hoton application din namu da sunan application din namu kamar dai haka da kuke gani Abdili Shop da kun je Google Play Store kun rubuta to za ku gan mu ku yi downloading ku register fa domin kuma ku shiga sahun masu mora gada basa wallahi ba sai bata lokaci ba domin neman karin bayani kuma gurin yin register da kuma siyan data ko kati da duk wani abin da ya shafa harkan shop domin kuma kulla kasuwanci da mu da wannan kamfanin namu to wa'annan su ne nambobin wayar mu za ku iya yi mana magana ta WhatsApp ni ma abin da nake tunani kenan website namu kuma shine abdilisop.com da kuka shiga Google Chrome ɗinku ko Opera ko ma da me kuke browsing idan kuka rubuta abdilisop.com to za ku haɗu da mu dan haka dai kada ku yarda ku bari a bar ku a baya a baku labari abdilisop alkhairi ne gidan mora garaba sanda data ne sai kun zo jama'a abinda ta kawo ta kenan daga Maiduguri <laughs>